Suna da yawa mata da ke fama da al'ada mai ciwo wasu nau'in ciwon mara ne a lokacin da yawancin mata suke ganin al'adarsu kamar Janisika mai shekaru 22 da haihuwa. Jami'a ce a wani kamfanin cikin gida wadda dole sai ta bar zuwa aiki a tsawon ranakun farko na al'adar ta bayyana wahalar da take sha. Haila mai ciwo yana sa ka bakin rai wani bi ya sa ka maka ini kana kwance baka son magana da kowa. idan ma wani yake zai maka magana sai ka zage shi saboda bacin rin da yake saka abu ne da ko ka sha magani baya warkewa wani lokaci ya hana ka ma kwana ya hana ka aiki ni idan lokacin ya zo mini ma sai in kira mai gidata in ke mata gaskiya yau bana iya zakuwa aiki idan wajen wasu mata da 'yan mata al'ada wani lokaci ne mai babbar wahala sosai amma ba haka bane wajen hadiza mummuni ni karan kaina abun bai shahe ni ba amma na ga kan ga abokaina da ma kanwata wadda idan ta fara ganin hailarta tana wahala sosai tun jajibirin take ciwon ciki kwance take tsohon wuni guda ga kuma ciwon baya wata aminiya ta kuma nata yayi kamari ba ta ganin al'adarta kai a kai sai bayan wata uku tofa lokacin da ta zo mata har kwantar da ita ake asibiti Dalilan da ke janyo al'ada mai ciwo sun bambanta a cewar likita da ke kuma bayani cewa waɗannan mata ba su da wata kulawa a fannin likita da ta dace. Samira Abubakar wata jami'ar kiwon lafiya ta yi bayani. Haka ne, idan yarinya tana da budurci wannan shi ke kawo wahala a lokacin da take ganin haila, amma bayan yarinyar ta yi aure tana samun sauƙin ciwon musamman ma bayan ta haifu ko da yake wasu matan ko da sun yi haifuwarsu ta fari ciwon baya ɗaukewa. Idan ga wasu 'yan mata ciwon yana bari bayan sun yi aure ga wasu sai an ɗauki tsawon lokaci na magani kana wasu har sai sun bar haihuwa suna fama da wannan wahala ta al'ada.